Zauren matasa. Masu raro barkan mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke duba lamuran da ke ciwo matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA zai yi bitar akalla ɗaya daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta da 2023 mai ban kwana. Cikin ikon Allah shekarar mun zagaya yankuna da dama inda muka tattauna da matasa kama daga Sokoto birnin Shehu kan tsaro a yankin Isa da Sabon Birni, gana kan garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Akara, Kamaru kan kishi mai amfani da akasin haka, Bauchi kan rawar da matasa za su taka bayan babban zaɓe. Garin ɗan Umaru a Dankowarsa gujiyar Kebbi kan tsaro da gashiwa jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da muke kai a halin yanzu kuma in Allah yadda za mu ci gaba a sabuwar shekara. Za mu gabatar da ɗaya daga zauren da ya zauna a Sokoto. matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhusaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa, da shan Allah ku je kamar dai ciyawar nan. Kamar maganar da ka so ka yi ana za gani cewa mutane suna hasashen cewa kamar wa'annan ma'adanan da ake ɗiba a wa'annan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa eh, wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan to su ma suna da bukata a ba su dama su domin Allah ya cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke karkashin kasa su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin da ke karkashin kasa idan har yadda mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana kila da cin amfanin albarkacin ah, ma'adanai sai dai mutum shi bai datta ina na zai tsira tare rai ne to shi adalin da ya sami wagga magana tun bayan cewa an ruhi amma har yanzu ta'addancin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba hmm. Don da eh, me yasa Abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruri. Eh. ƙalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Eh. Amma yanzu in ka duba wasu local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraro ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din amma a bi kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da an ka ba su a aiki ko bai aiki ba wannan shi a babban matsalar da Najeriya yawa wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta rashin ba a kididdiga a gane shin abin da an ka ce a yi an yi ko ba a yi ba wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an ba da umarni duk ba lalle na a ce abin yayi ba saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin kasa domin ganin fage yawwa su yi amfani da wannan ai da ma shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya daɗe don tun kamin ma ina ganin umul umul kairi umul khairi Eh, mul kai muna ji. Ganin sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin. Sai dai abin da ke faruwa su can kebe yanzu an kai lokacin da su kebe ko jami'an tsaro an ka kai kebe kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a ba su makamai ba ko kuma ba a ba su kayan aiki ingantattu ba to ta ya za a yi su zauna kebe saboda kebe iyaka ce. daga garin kebe babu wani gari da zaka wuce kebe ta riga ta zama babu wata hanya da zaka eh, wuce tana kan iyakan Najeriya da Nijar ne tana kan iyakan ta wanga hannu in ka kai ta tambuwal in ka eh. shiga kyaɗe daga kyaɗe babu wani babban gari da zaka miƙewa kyaɗe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai ƙauyuka ga sokoto ta wanga hannu ta tambuwan mm, to shi ya samu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko koro su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar da mana bara an taɓa kai ma kyaɗe ta'addanci kuma gashi gada wannan ta gara sunan wani dan kauye na nan kamin ka kai kiɗi akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kiɗi. Mm. To da lokacin ana cikin wannan inda manama ma ta kama da kacewa ta kai. To yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su je su taimaka musu kaga babu. nan gudu akwai yan kabu kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda yan an ka kama mutum an kai kidnapping dinai an kai garkuwa da su in ya kai wannan wurin cikin garin kudu in ya tsaya kan titin daga zuwa wani ƙauye da ka ta in ka ce ma ɗan kabu kabu wurin suwa ne za a kai ka ya san su yan ta'addan da ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aital ɗe ka yi in kana da MTM ka tsaya na ana ce da aital ka sai ka shiga da shi mm-hmm. kaga ko abin ya riga ya yi yawa abin ya lalace san akwai yan kabu kabun da sun san yan ta'addar da a cikin daji kungiya kungiya da ka ce musu wurin suwa ne ka yi da ya ɗauke ka ya san inda zai kai ka. Yan gari na ka idan wanda ba ɗan gari ba yana ya san ƙauye. Akwai sakacin al'umma gaskiya. Akwai sakacin al'umma. Eh, akwai sakacin al'umma. Um, nake ba sakaci na al'umma ba saboda yanzu yan gari sun ka taso sun ka kashe wa'anga yan kabu kabu. Su yan ta'adda gobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari. Ni tunani na kusan sunana Musa Yahaya Muhammad. Wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa. Tunanin nawa ne eh, akwai wani amma kafin nan Musa, kafin nan Musa ya nuna su yan kabu kabu masu yin wannan abun su ba su yan ta'addin ba sa taba su kenan. Ba su taba su. Eh, ai kamar yadda activist Hassan Binanci ya yi magana ne ɗazu. Yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni. <laughs> abu ne wanda yake wani yanan gizo ne suna daji zaune rike da makamai wa'yansu suna birni zaune su suke yin tunanin so suna da mutane ta ko'ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a Najeriya ko a ma lafiyar mu ta Afirka shine akwai wani abu da muka baro a baya hmm. patriotism raji na kishin ƙasarka wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta gabanmu kowa kan shi ne gaban shi kamar yadda ko wasan kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa idan abu ya faru zaka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasa ta akan ƙasa ta ta je ta samu matsala so da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na na firamare zuwa sama ana sa na wannan kishi na ƙasanmu Najeriya ka fifita ƙasar akan kanka ka fifita ƙasar akan wani da kake ganin, zai iya zambatar ka wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ɗaiɗaiku mutane ɗaɗɗaya ne take shafa sai da abin ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwatsa tattalin arzikinmu da sauransu Abun ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan kishin muka san mu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durkushe kasar shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar majalisar matasa ta jihar sokoto ya magana adalci daga shugabanni to shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya wannan shine gudunmuwa ta da zan ƙara wato ka gane ni abin da na so in ƙara aminu ne wato ban tare numfashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko dan majalisa sai ya zo a yi abin da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka yi bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a ra'ayin ana biki tare ake shirye-shiryen biki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatan taimako idan an zo ta bin doka da oda kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motan ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina driving license ɗinka ina lamban ina fitilan ka bla bla bla ba canji za a kai maka ka jiki ka san ka Mun gode matasa da sashen Hausa na muryar Amurka bisa wannan dama ta gabatar da wannan shiri kan darussa masu muhimmanci. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a sabon shiri. Wassalamu alaikum.